yanda za ka samu a za ka siya datan yanban ɗari 500 a kan naira 150 jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu a ko da shirini ne na kwa ɗaya iska dage a yau na kawo mana wani a bidiyo ne ko in wani application mai matukar amfani so za ka buɗe wannan application zan zan aje maka link din application a ƙasan description so idan ka shiga ka ɗauko kai downloading din shi a play store gashi nan kamar yadda kuke gani ya rubuta airtime data ga gashi nan kamar yadda kuke gani a nan gurin so idan ka shiga za ka yi rijista ne kai tsaye so kawai ba tare lokaci ba zan a za mu shiga mu fara aikin saboda kar bidiyon ya yi tsawo a za ka je kuma idan ka bude za a baka wato a account number da zaka dinga sa kuɗi ta ciki zaka iya ma kuma kai ajin kuɗi a ciki sannan zaka iya wato amfani da wannan dama kawai ka tura naira 200 ne kaga sai ka sai datan naira 150 akan a yan bin 500 so wannan hanya za ta yi matuƙar amfani so ya kamata kawai kai tsaye mu fara aikin amma idan wani shugaban ka na farko a cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks ina neman alfarma ka taimaka ka danna mu subscribe ka danna malama karar sanarwa ka zabi all ta haka ne a duk lokacin da muka daura sabon bidiyo za a sanda ku a cikin gaggawa a so mun gode kawai mu fara aikin so misali <clears throat> yanzu sai mu je bayan ka ɗauko application ɗin kamar haka sai mu je ku ga yadda za ka yi rijista so kana shiga cikin application ɗin sai ka ɗan jira ya buɗe maka kamar haka a so yana zuwa ya kawo kanan kawai za ka iya ka danna wato skip ko kuma ka danna next har har sai gama ya huce wato nan gurin so yanzu sai mu danna wato skip kamar haka so kana zuwa ka danna ka danna skip zai kawo kanan gurin a da ya kawo ka nan gurin kawai abin da zaka la'akari da shi shine ka yi amfani da wato wannan new user register din nan kar ka danna sign in saboda baka riga ka yi register so idan za zaka register kawai in ka danna wannan new user register din nan so kana danna zai kawo maka shafi kamar haka abin da ake bukata da ka ce a get start so ana son ka sa number wayar ka ne ba tare da ka bata wani dogon lokaci ba kawai za ka fara da a farkon number ka idan 080 ne to ne to duk gashi nan yanzu za mu fara za mu sa number mu kamar yadda aka sani so kamar yadda kuke gani ga number mu na mun sa so abin da zaka danna sai ka ah, sai ka danna wato proceed gashi nan with registration kana dannawa kai sai zaka dan jira ya huce ah, so kai tsaye idan ka danna ya huce zaka ga an turo maka wato code a nan sai ka sanya su kamar yadda aka sani so yanzu ga code din sun turo mana sai mu sa code din kamar yadda kuke gani 77 okay sorry 700 8 uh, 5 sai 2 so kana danna a ah, lambobin kamar da aka sani zai kawo ka guri kamar nan gurin so a nan gurin abin da ake bukata shine kamar yadda kake gani na farko an sa maka lambar da kaka sa so sai na biyu kuma inda aka rubuta in ta full name za ka rubuta cikakken sunan ka ne sannan sai ka sa email address in ka sa email address idan ka gama cike bayanan a za a tura maka confirmation sai ka je kai confirm ka danna confirming a gmail so zan nuna muku hutun daga farko sannan sai nan wato ta address sai ka rubuta sunan garin da kake so nan kuma password kowa ya san yadda ake sa password za ka danyi combination sannan sai ka maimaita shi ka sa to anan kuma nan yadda aka ce referral code if available so a referral code din da zaka yi amfani da shi shine zaka sa wato wannan number zan aje maka shi akan screen din a waya sannan zan aje maka shi kuma a kasan description din bidiyon idan baka gani ba so abin da zaka rubuta kawai zaka rubuta a kamar yadda aka gani zaka yi rubuta y a o sai u sannan sai number aka sa wato kamar yadda kuke gani 4840 so kana yin haka yanzu sai ka je ka bayan ka sa bayanan ka kenan tun na farko kamar yadda na kai bayani so yanzu zamu sanya bayanan mu kamar yadda ake gani a so kamar yadda kake gani bayan ka riga ka gama jera bayananka yadda na ka faɗa so wannan tik din zaka zo kai tikin a kansa kana dannawa kai tsaye zaka danna a register so da ka danna register zaka dan jira ya huce kai tsaye a yana huce kun ga gashi na ya ce registration successful kindly check your email for a verification link suka ce ah, sai ka danna wato alamar oke so kana zuwa idan ka danna oke zai kawo kanan gurin so abinda da za mu yi na gaba shine sai ka koma cikin gmail ɗinka wanda ka yi wato amfani da shi wajen rijista so kana zuwa bayan ka shigo a gmail ɗinka za ka ga ga sako na an turo maka gashi na airtime data ah, hope kamar yadda kuke gani so a nan gurin ga wani alama nan a ɗan nan idan ka yi inda aka rubuta click here so a nan ne za ka shiga kai confirmation kana danna za a yi confirming so yanzu misali mun danna kamar yadda kuke gani sai mu dan jira za ka ga an samu na successful an yi confirmation so yanzu za mu ah, dan jira so kun ga an riga an yi wato confirmation sai mu koma cikin ah, wato application din sai mu je mu login so kana zuwa kai tsaye da ka zo sai ka shiga kai login ah, kamar yadda aka sani ana login za ka sa gmail sannan sai ka sa wato password sai ka danna sign in yanzu sai mu ci gaba da wato aikin kamar yadda kuke gani gashin bayan mun riga mun gama wato a sanya bayanan kamar haka sai mu danna wato sani? a kana dannawa inda kawai kai sai zai wuce da kai ne cikin application din ka riga ka gama aiki so yanzu kawai anan zaka sa wato pin guda hudu da ake so ka dinga wato transaction da shi so kamar yadda aka sani a ka tabbata cewa wannan guda hudun pin din da ka sa ba za ka manta da su ba saboda su ne kalmar tsaron ka a kana zuwa bayan ka gama sa su sai ka danna wato create pin <clears throat> so kun ga yanzu ya shigo da mu cikin application din kai tsaye so yanzu a nan gurin inda aka rubuta wallet balance din nan kun ga a dan saman shi ga wani account number nan aka ce Wai ma bank to shine account number ka da zaka dinga amfani da shi wajen sanya mishi kuɗi sannan zaka iya a wannan application din ma duk zaka iya wato ka sayar da bitcoin kamar yadda kake gani sannan airtime to cash zaka iya mai da katin waya zuwa wato kuɗi ka, ka wato tura shi zuwa account ɗinka sannan gashi a na uku aka sa data top up a nan ne za mu yi aikin namu sannan sai na uku a na hudu an aka sa buy airtime sannan sai gashi nan bill payments sannan sai upgrade account so nan gurin upgrade account din ya kamata a ce duk wani wanda ya yi register so abin da idan ka shiga za ka yi upgrading ana son ka zama agent nasu ne ɗaya daga cikin agent kamar customer a kana zuwa idan za ka ɗauki referral code ka wanda idan dai har ka tura mutum ɗaya ka mishi bayani kuma ya register ta hanyar ka ya yi amfani da wannan code ɗin da ka bashi so duk mutum da yin ya riga ya upgrading za a baka naira dubu ɗaya nan take kuma minimum withdraw a naira ɗari biyar ne kawai inda har ya kai naira ɗari biyar a ciki inda har ka riga ka yi upgrading kuma ka yi activating ɗin account ɗin za a wato za ka iya cire wannan ɗari biyar nan take ba sai ka bata lokaci ba so ta yaya za mu yi upgrading idan muna son mu yi upgrading ɗin wannan account ɗin so kuma ya kamata a ce ka yi upgrading ɗin shi kar ka yi tunanin cewa wai za a gudu maka da kuɗi a cikin wannan application ɗin a ko kaɗan insha Allah so yanzu sai ka danna upgrade account so kana danna upgrade account gashi nan nan bayanai ne da yanda za ka abin nan kamar yadda kake gani a nan dan kasa kasan da ka rubuta referral commission kun ga you get 1000 commission that will be credited to your wallet automatically one every person that you use uh, use your referral code during the registration and equally upgrade their account to agent 2 so kun ga yana bayanin ne cewa idan dai har ka riga ka gayyaci mutum guda daya kuma ya kai upgrading din account din shi kamar yadda kai ma kaka yi to zaka uh, za ka samu naira dubu ɗaya nan take kaga za ka iya cire ta nan take ba sai ka yi wani bata lokaci ba so idan za ka upgrade din idan ka zo nan inda ka rubuta upgrade nan a gefen shi kamar yadda kake gani an yi a wato bayani an ce make money through reselling uh, data and airtime by paying 5000 only to become an agent refer your friend and loved ones to upgrade their account too and earn 20% commission off their deposit kun ga ana bayani ne idan dai har kana son kai upgrading zaka sa naira dubu biyar ne in dai har ka riga ka tura wannan dubu biyar din ka zo ka danna upgrade kai tsaye ba sai ka je ka sha wurin wahala ba za a yi upgrading din wannan account din naka sai ka je kai activating duk wanda ka ga za a baka code din ka na gayyata so duk wanda ka gayyata za a baka naira dubu daya idan dai har yayi wato upgrading shi ma so shi ma idan dai har ya je gayyato ni kuma ya ce mishi ya upgrading in dai har yayi zai samu naira dubu daya. so yanzu in ka danna upgrade din nan zai sacin sai a ah, sai ka danna okay inda kana danna okay kai sai zai dan yi sacin kun ga yana nuna mana insufficient fund wato ba kuɗi a wannan account din so ta yaya zamu mu yi amfani da wannan mu sayi datan naira 500 akan naira 150 kadai so kana zuwa ka danna data top up din nan so yanzu account din mu kun ga 0.00 ne so sai mu je a mu yi login din wancan account din don mu nuna muku tabbace ku tabbatar cewa abin da muke faɗa muku gaskiya ne a kamar yadda kuke gani gashi nan mun riga mun yi login a cikin wannan a wannan application din mun yi login na wato account din mu so yanzu sai mu danna data top up dan mu je mu sai data naira 500 akan naira 150 so kana dannawa inda zai kawo ka shafin sai zaka dan jira ya sacin ya fito maka da bayanai kamar yadda kake gani wato MTN Glo Airtel 9 Mobile so kana zuwa nan a nan sama inda aka rubuta phone number za ka sa number wayanka na MTN wanda za ka sai datan da shi so in kuma zan ne sai ka tabi wato kan wannan a MTN din ko kuma zan ko glo sai kana taban kan tambarin nasu sai ka shiga inda aka sa phone number sai ka rubuta number so yanzu misali za mu siya ta wato MTN ne kun ga sai mu sa number namu 09035694981 so kamar yadda kuke gani wannan shine number nan na MTN so kaga a nan gurin inda aka rubuta 500 MB gashi nan a kasan shi 30 days a dan kasan shi kaɗan an yi wani ƙararramin rubutu inda aka rubuta fe 130 naira kun ma sun ƙara rage mana saboda mun riga mun yi wannan upgrade din a sun ce zamu biya naira 130 ne kadai so amma ɗazu kam gaskiya sun ce mana a naira 150 ne saboda bamu yi upgrade din account din ba so kana zuwa inda ka taba wato a MB din nan idan ka taba shi kai da ya kawo kaka Kunga ga a yan bin naira 500 biyar za a siyar mana da shi akan naira 130 ne kawai so kana zuwa sai ka danna okay inda kana zuwa zai kawo maka kamar haka sai ka danna proceed to buy data so da ya kawo ka nan gurin a ƙasa inda aka rubuta 4 digit a transaction pin a nan zaka sa transaction din da ka kasa a baya ne gurin ta transaction pin ɗinka so yanzu sai mu sa mu tura musu sai mu dana a submit request a yanda kuke gani gashi nan mun sa pin din mu guda hudu sai ka danna wato alamar submit din nan so kana danna zaka dan jira kai tsaye zaka ji sako sun shigo cikin wato layin ka na MTN so yanzu sai mu dan jira sakon ya shigo mana so kun ga an ce successful kun ga har sakon mu na data gashi nan a sama ya fito wannan sakon gashi nan kun ga muna tura kai tsaye ba tare da bata lokaci ba kun ga yan bin 500 ta shigo an cire mana naira 130 kun ga yan bin 500 kun ga kwana 30 zai yi kun gani an ce submitted successful sai ka danna okay kawai kai tsaye sai ka dawo baya inda kana dawowa baya gashi nan kamar yadda kake gani so kun ga an cire mana naira da 130 gashin sauran naira 470 so wannan hanya za ta yi matuƙar taimaka maka idan kuma ka yi upgrading kana son ka gayyaci mutum ɗaya ka samu wannan naira dubu ɗaya ɗin duk mutum ɗayan ka gayyata yi upgrading ina za ka yi bayan ka riga ka yi upgrading ɗin kamar yadda kuke gani sai ka danna wato wannan alamar ɗigo-ɗigo layi guda uku na gefen ka na hagu a kana dannawa kamar yadda kake gani da ka danna zai kawo ka shafi kamar haka inda ka rubuta my referrals so anan ne zaka dauki wato code ɗinka kana dannawa kai tsaye za ku ga sun baka a za su ɗanyi loading ga code ɗin nan anan sun ɗan maka shi alamar bracket a cikin bracket kamar yadda kuke gani an rubuta u sai 4840 so wannan shine code din mu so kai ma dai ka riga ka upgrade amma dai baka ba za ka ga ba za su baka code din da za ka yi amfani da shi wajen gayyata ba so wannan hanya ce kawai mafi sauki a so mun gode mun gode kasance da mu a cikin wannan cin mai suna tech and tricks sai mu haɗu da ku a wani bidiyo na gaba mun gode